sa sandan auta ga duniyar auta TV. Kowa ɗebo da zafi bakinsa. Haka dai, haka dai. gauhewa da sa. Ah. ai yaro mai duniya da ilai yaro da ilai jalo kwana barkatai wallahi tallahi muna nan nake jin nake a daurin auren waye muka haɗa kai ne ne ga daurin auren bosho yau kwa kwarai da gaske kwarai da gaske wanda aka yi kan tudu kwarai da gaske ya gida lafiya ya iyali lafiya kalau kuma wallahi dama ina tunanin zan zo wajenka saboda matsala ki akan ɗanka dan auta shi ba eh faru wato ka san yaron nan kai dai ka san yadda yake wanda aure aure a ai labari digari ai da ka je teburin mai shayi za ka je ana can dan auta mai aure saki da ka je gun mai kosai ko mai koko mm. dan auta mai aure saki da ka je gurin mai awara dan auta mai aure saki kai abun ba ya kai har ga masallaci kai kada ne boye ma wani abu hmm. wani lokacin idan ka wuce da baki ake cuna ka ye eh. to bari ya irin irin waɗanda ba ma jin kunyar kowa ce ka tare shi maka gaya ma ɗansa yana kaza kaza ba a son gulma gulma ba ta da daɗi to a takaice ne eh. dan auta ya ɗauko ruwan rahuwar kansa ya je ya auro wata yarinya wata ƙabila yarinyar nan ta fi ƙarfinsa kullum ni kenan cikin shari'a a ƙabilar musulma ce musulma ce to ba ruwan addinin musulunci da ƙabila. shi addinin musulunci kawai so ake a ce kai musulmi ne kai berabe ne kai inyamuri ne kai bature ne kai indiya ne kai chinese ne kai bahaushe ne inda kai musulmi ne Allah ji malam ya ce almusulmu hmm. akul musulmu haka ne gaskiya ne dan musulmi shi dan wasu musulmi ne ba maganar yare ba maganar gari kana ina jalo ga ina gani ni ba ina takaicin ya auri wata kabila ba takaici na yarinyar nan wato ta fi ƙarfinsa ta fi ƙarfinsa yau tsiya gobe tsiya kaga yaron nan bai sai fita tafi wajen sana'a ba na farko kenan kaga yaron nan ba shi da wani su dai abin da take so shi zai a gidan nan kai matan gidan mata ta samu yanzu ba duk gaba ɗaya yanzu abin da ya kullun cikin rigima ba daɗi ba daɗawa nike nan kullun cikin shari'a sai na ce to abin da za a yi kai kai yawon duniya ka san yadda ta yan duniya take kuma a matsayinka na uban yaron nan ka je ka samu gatari wannan yaro abokinsa ke abokinsa eh. to gatari ya san yarinyar nan kusan in ce ma shi yana jin abin take faɗa yana jin yaren take yana jin yaren ta saboda haka ma eh. shi wa dan auta hanyar auren wannan yarinya to ina da ire ina jin ka aure an riga an yi shi kuma ba a cewa sha aure gaskiya ne wannan idan kaga Allah yana son aure haka ne kuma Allah ya halatta mutuwar aure amma baya son mutuwar aure wannan gaskiya ne to da haka sai a shafi gashi ina zai kwanta haka ne zan nemi shi tari in je gidan yakwa in nemi masa bayani ya fasara mata yakwa a kowa ya faɗi wa me laifin da dan uwansa yake masa kowa a ja masa kuɗi a kan ba gida za ka yi bane wannan

kawo bar almari ya dan katin albawa dan shiga dakin ki ne dan shiga dakin ki dan shiga dakin eh, eh, dan shiga dakin eh, ki dan shiga dakin eh eh ni dan shiga dakin ki shiga almari wallahi da man zan shiga daki ne nan dan shiga dakin eh yawa eh dakin ne nan ne ku shigo ku shigo suwaye ku shigo ku shigo ku shigo murna ku shigo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ai zuwan ka ina ji zan samu mara bagiri mara bagiri mara bagiri amma salak kadar ne kara Allah in ka tuni kalla ba kullun sai mutan loka katari a wallahi Allah sai ba wala kullun ba ni ma take ta wala da ni ya maraba ta eh dole ai dole ai ah maraba eh ala gubro maraba wai ta tana gaishe ko eh eh, eh. eh eh da kuma na wani din ne shirin da wani din kullun da kuma ta maraba a zauna eh bari da ku eh ka ta sula mari da ah, nan din ah wulbo da ku ta maraba kullun ah kada ce to nan ne ba ta da duwala ai eh bunda bunda eh bunda

kawo zama na ga ai eh, da Allah zauna za kawo kai na ɗora masa makami na ce daga can garin su aka turo da wakilci kana wani kawo sai ta gano ah, ita ba ta ita ba ta ita ba ta eh, eh. sarki a aljanna ita ba ta

na an fi so zauna kusa da ana alamun tunda tunda a tunda an daura min nauyin ta fita ya zanyi da wannan to eh kuma haka a ko mata maza ina tafiya wallahi za ta wurga na daki a shikenan ai dama tunda mama sai ta jefa ka ba ina kike ta ta nan a tsaye ka ce mahi tunda mama sai ta jefa ka ba da da ba kusa ita bana. Ai kun zama daya. Ita din ce. ba ta rufe kullum gillufu ai ka gaya mata ah, abin da ya kawo mu a sulhun ta zama a zaman lafiya zaman lafiya ne ya kawo gaya mata gaya mata Nduwala. Eh, alam eh, gubro. Ifalalaga. Eh, eh, fali nan. Ifalalaga. Eh, hmm. Kam ya kyar. To. Kam ya annabi. To. Ka wuce Kau Ka Kau miyam, Kau wuce Kau Ya Kau lafiya. mu ban da gawar zamna ana shan diya ya ɗauko har su kam ya kin zala da ba ya laga ya laga ya laga ka hankali amma ga dinga tuwa ne dinga ta ai ya kubla laga ba daci kullum ne ki nan ne a takaita nan ne kurmanga dinga tuwa ko ba haka ba a na shin kam ya kadan da lafiya kadan zinzi lafiya kirni ga idiya mi kam ya ya eh, ku halana fa ya ku hirni mai ya ku barani ya ku barakata namtuzi amma tunda kulli ne to kan namtuzi kam eh, eh, kam ya mure na irin zinzi lafiya kurmai ta nasal yayi amma kwasu dubuwa to ga ya mana ga ya mana cewa ga ya mana inda ya wara mu baka ka san ni ina ki za ka ka daina kallon ina ba ta shawara eh. akan tun da Allah ya haɗa zaman su gaba ɗaya yawa a zauna lafiya yawa zaman aure magana ce ta sunna Allah da kuma dan ban talala kuma na dade ban fita waje ba a gaya mata to kallin kallin kaldini ita magana da take yi eh. wai yawa sai yawa to wani irin yawo ne katan sun sai bi ga mankirni yanzu yanzu kurin da ya falba ya dau tun dum nan ne ablawa ka ta labna ka tara mare ah ka da ma bara ko ba ah ta bara ko mana ka da ci kule ne zaka zaka fita neman kuɗi mana to kuma ah kuma zaka fita ganin yan uwa ga ta ni hmm? ta faɗi me a ran eh. to a cikin bayaninta hmm. ta ce da matsala ko ta ita shi miji eh ki ta yawon sa ne ga abokiyar zamanta na dukwana mari eh? tak tro dia lada tambin da ta da sirri har bakuli ne ko na ruga ne ko ganin kiki ne a fatu bal ta ɗaya biyu a jaribu. ta ɗaya biyu su ah, ah, wai tana magana ɗaya mata ta ta yana rewan kallo na nan ah, ma ta zaftari ne a biya akan uwar gidan ya ya ya kilin ma mutan ta ki zama kullun ita ma akan yawon ta. mu dufi mu dufi da ya kilin ma Allah Eh, mukam ya da ala ji ta bakin ta ita Allah ya kaddin ku saurara ita a ji ta bakin ta ta nan ah. ta dinga me ta ce ta ta ga dawo ta dauka ko yawa azai halwa in ah. ga ta ba gane wannan ta zai bai kyau a gurin Allah ba ke me matsalar me matsalar mu ai alhakin mu ne ya kama sa saboda yana tafiya ya bar mu da yunwa ita wancan ma kin zama ta yi ta tafi don nima ba gari nake ba garin mu na da nisa shi yasa ban tafi ba yunwa yake bari ta kwangilan? awo ta ɗaga wani ya. Eh. ta ɗaya kwangilan wariya ta gaya mata abinda ta ce shi yana fita ya basu da yunwa shi da ita eh, yanzu kullum ba ta zama da yunwa wannan a ina isa a ɗaya duk abinda zan yi bayani sai ka gaya mata ita ɗan hauta mm. shi zama kishiya yar uwa ce ko don saboda halin rashin lafiya idan ita ba ta lafiya sai za ta kula da ita idan ita ba ta lafiya ita za ta kula da ita yanzu kula ne ya na laka dole da kuma kula laka ima a kauye ya wuta na monkir ni makar monkir ba gire dore monkir ni makar makar a fa ba a to amma amma kun mar kun mar ai da kankal jilin no a a wala ne su gure burbo ku chuko ne wala ka sa da wulbu ka sa da wala su wala wala bu ba gire ne ai to ko to kun to ko har ka hankal ka hankal ka hankal ka mace ne in ta musu ɗiba tana na kan kuma ka ce in ji kawo ka ce in ji kawo ka ce kawo fula kawo kawo ne ko kan gillan ne bari ta kwalon bursu ba za a ma na fula kan nan zinzina bai kurka ɗaya na ce a haƙuri na ce ta haƙuri to kai kuma sai duka na kake ita ga ya mata kafin dan uwanta na nesa izo daga nesa kishiya ta bata gudunmuwar zama lafiya wula eh, shekaraga tasi avi in taxi in ga kon ma ngana ana kulin shan lafiya ko baranu kulin lafiya ko tun ko ana shan ko mala salyan kulin gandu barali fako ki ma tuwa kamar amiri kuma bir ka kuri ko na me me fuk chanda wallahi ne kafa kun ah. bala bunun gumda da kai kafa kuwa azi ah lari da wuta da ah, ha ah. dai gane wula heltana daga barka barka kanin zan zai kun kuda kai ne ya kamta wulbu ga kusduba ga sai mi ah ga ta masa daga coca cola ga wari eh to kuma ta daga aha to ai yawa na ga ta jikin da lafiya yawa ta gane ta gane ta gane ta gane ta gane kuma dan auta na'am ta gane shi fa idan aka ta aka yi in kan zo da ma da balakum minan nisa'i haka ne masna wasu lasa ah, aka ce ku yi aure abin da ya bugu daɗi a nan to alhamdulillah mm. za mu koma mm. yawwa Ka miya. Mun A zauna lafiya. A zauna na ci mm. Ka daji. Eh, to sai ya eh, yi Ah. Wai ya gaiki. Ah, ka shiga ciki ta ce eh? ka shiga wai ɗauta wai ne shiga ciki ta ce ah ta ce sai gobe da yamma ka fita ɗauta mene mene ne an jima da yamma ƙarfi hudu ce ka wannan ba dai ba kai kaɗai ke shafa ba shi kake wala kuma dana kuma dala kuma kuma ana yin da lafiya shi yana mai da kai kai so yake da shafa gashi inda zai kwanta ka zauna sai gobe inda zai gobe ni zaman ka ya waye gobe waya